wanda kuma ya yi daidai da 29 ga watan yuni miladiya 2026 muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a shiyar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin aljami'ar tirmidhi wanda aka fi sani da suna sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabu sau abubuwa ne da ke magana a kan sha'anin azumi kuma za mu tashi babi na 29 bab ma a fi siwaki da sa'ini babin da ke magana a kan yin asawaki ga mai azumi darasinmu na 136 za mu gabatar cikin wannan dare da iko Allah imam bai abu isa muhammad ibn isa yace na muhammad ibn bashar muhammad ibn bashar suka ne wato amintacce ne a wurin malamin hadisi kuma duk kutubu sita gaba ɗai malamin su ne sun ruwaito hadisi gare shi قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي شيما عبد الرحمن بن مهدي ثقة فقيه قال حدثنا سفيان شين ابن عيينة ابن سعيد الثوري شيما إمام حجة عن عاصم ابن عبيد الله du'atun ibn ubaidillah da'ifun ne kuma shine matsalar wannan hadisin ko wannan isnadin an abdullahi bin amir ibn rabi'a abdullahi bin amir shi ma thiqatun ne a wurin malaman hadisi an abihi ya an so ga mahaifinsa shine amir ibn rabi'a radiyallahu anhu qala amir ibn rabi'a yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma la adadin da ba da ma iya kirgawa ya tasawwaku yana yana yin asawaki wa huwa sa'im alhali kuma yana azumi duk da wannan hadisin wannan isnadin da'ifun ne amma shi makarin hadisin ya inganta na yin asawaki ga mai azumi sai mu ji abinda malamai fiƙihu za su ce akan يا سواكي قبل أذنك قال أبو إساك وفي الباب عن عائشة أو أن باب عن سموك عائشة حديث لنا عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى <clears throat> أبو عيسى حديث عامة بن ربيع حديث حسن سوى وان حديث حسن لي يلي ما لم يكن لنا إسناد حديث يماتي والعمل على هذا عند أهل العلم أي يا بداني ijma'in malamai akan wannan abin da wannan hadisin ke karantarwa cewa la yarawna bi siwaki lisa'il ba'san malamai ba su ganin cewa akwai laifi da yin asawaki ga mai azumi illa anna ba'd ahli al-ilm sai dai wasu ma'abuta ilimi kada wake da sa'imi sun karhanta asawaki ne ga mai azumi bil'udin ratsubi da ɗanyen kare sai dai amfani da busasshe wa karihu da husiwaka akiran nahari kuma suka karanta mai yin asawaki yinin eh, ƙarshen yini wato daga la'asar abin da yake zuwa faɗuwar rana suka ce makaruhi dai yin asawaki a wannan lokacin waɗannan duk dalilan da suka kawo ko kuma ra'ayin da suka kawo sai da dalili ko guda da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا إمام الشافعي يكتب باب ليكي غير السواكي أول النهار مرق يلي ولا آخره كوكما يلي جدين وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار أما إمام أحمد وإسحاق سنكهن سيئ السواكي ƙarshen yini to a takaice dai yana halatta mai azumi ya yi asawaki a sawa kiɗin nan kuma da ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam ne bambanta mai tsakanin ɗanyen itace ne zai yi a sawa da shi ko kuma busasshe ba wannan farkon yini da tsakiyar yini da ƙarshen yini duk ɗaya ne ga mai azumi ya yi amfani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ce, laula ana shuka ala ummati la amartuhum bi inda kulli wudu wa ma'a kulle salat ba don kada tsarin sama al'umma ta ba to da na umarce su dai a sawaki a lokacin da za su yi alwala da kuma lokacin da za su yi sallah bai bambance cewa face sai cikin azumi ba saboda haka wannan ya zama amin ne ga magari har gaba ɗai a lokacin azumi ne ko ba lokacin azumi ba in za a alwala a ci a sawaki ko kana da tsarkin ka za ka zo kai sallah to kai a sawaki kafin kai sallah to sa'an sai ga eh, hadisan da ke magana a kan yin asawaki kuma da haka malamai sun halatta yin asawaki da kowane irin nau'i na eh, ababen da ake amfani da su wurin yin asawaki an halatta yin asawaki na zamani buroshi da muka sani a sa magani makilin a wanke baki a goge baki duk wannan ya halatta sharɗi haka kuskura ka haɗiye wani abu haka ma a tsawacin da kake ci ko da busasshen kari ne ko da ɗanyen kari ne in dai ka haɗe wani abu ba azumin ka daidai in ko ka haɗe wani abu to ko da abin nan eh, ƙonannen kari ne ba busasshe ba ko da ƙonannen kari ne in dai ka haɗa wani abu to azumin ka ya lalace in ko da ɗanye ne kai in yau ma ya toho ka ɗiba kai a tsawakin dai ka haɗa komi ba to azumin ka lafiya da su da saboda haka wannan bai shafi eh, ba abin da ya shafi azumi mai alwala yakan zuba ruwa a bakin shi ya kurkure alhalin ruwa ana iya haɗe su kamar yadda ake iya haɗe a sawaki sannan ruwa kamar yadda muka sani ba eh, busasshe ba ne sai a ce ɗanye ne kamar yadda ice ma yake ɗanye to haka nan ruwa ma haka ne da saboda haka malamai sun halatta a asawaki da da nau'i inda sahi ne ka tashi ka sa buroshi da makilin ka wanke bakinka ka tabbatar da cewa ka kurkure baki ka cin da komai da komai da rana haka nan in kana bukata da yamma ma haka nan duk babu komai babu na talatin babu ma ja'a kuhuli lisa'ini sa kwalli ga mai azumi إمام الترمذي حدثنا عبد الأعلى ابن واصل الكوفي عبد الأعلى من تشيني وكان ثقة أو رمى لما حديثي قال حدثنا الحسن ابن عطية حسن ابن عطية صدوق ني وتدرج الساعة بكي درجة ثقة با فيكم حدثنا أبو عاتكة أبو عاتكة كنا طريق ابن سليمان da'ifun ne wurin malaman hadisi wasan mai rauni ne an anas ibn malik khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu qala ana anas yake ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wani mutum ya zo mai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mai istakat aini idanuna na masassara afa aktahil wa ana yana halatta in sa kwalli وأنا صائم على حالي إنا أظمي قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم من نعم كان لداما صافا قال إمام الترمذي وفي الباب قال باب إنك مجنى أكن شأن صافلي آه، أم أبي رافع أكو حديث أبو رافع آه، رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي hadi imam at ya ce wannan isnad hadisi na anas isnadin sa ne da karfi haka nan da za a iya dogara gare shi wurin shafa kwalle ga mai azumi annan wala ya tafi anan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hada al-bab shay'un yace babu wani abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sanya kwalle wa abu atika yudha'afu shine ce shi kuma abu atika qari ibn sulaiman ana rauna shi wato malaman hadisi suna rauna nashi. sai dai duk da haka واختلف أهل العلم في الكون للصائم malamai sun yi saɓani dangane da sanya kwalle ga mai azumi akar ya huba abuhum wasu malamai suka ce makaruhi ne wa huwa qawlu sufyan eh, ra'ayin sufyan ibn sa'id as-sawri kenan wa ibn mubarak da abdullah ibn mubarak wa ahmad da ahmad ibn hanbal wa ishaq da kuma ishaq ibrahim wa rakhasa ba'd ahli al-ilm fi wasu malamai su kuma sun rangwamta wato sun halatta sanya kwalli ga mai azumi wa huwa qawlu shafi'i kuma ra'ayin imam shafi'i kenan rahimahullah kuma wannan ra'ayi na imam shafi'i shine ra'ayin da malamai suka fi karfafawa na sanya kwalli ga mai azumi don abin da aka hana ma mai azumi ci da sha to da hanci da igiya da eh, ina kuma kunni waɗannan ba hanyoyi ne na ci ba ba a sama mutum abinci da hanci idan ya kasance ba rashin lahiya ce ta kai mai ko a'a ya zan babu da za a sami abinci sai ta hanci ba in lahiya da wani ba ta hanci ya cin abinci haka nan ba ta kunne ya cin abinci haka kuma ba ta hanci ya cin abinci ba saboda haka duk abin da za a sa ta waɗannan wuraren to ba su lalata na mutum azumi to daga nan sai babin mana talatin da ɗaya ma ji a filkubla filisa'ini ba da sanda suka yi magana dangane da sumbanta magidanci ya sumbanci iyalinsa alhali yana da azumi haka nan din yana halatta ko ko bai halatta imam tirmidhi ya ce haddathana hannad shine ibn sari ibn mus'ab abu sari hannad thiqatu ne wurin malamin hadisi wa qutaybatu wa kuma qutaybatu ibn sa'id eh, ibn qarib eh, ibn jamil ibn qarib shi ma thiqatu ne sab wurin malamin hadisi wadannan malamai guda biyu na abu dawud qala suka ce haddathana abul ahwad shine sulaiman sallam sallam ibn an ziyad ibn ilaqa زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نانا عائشة تنا بعد الأبار cewa النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana sumbantar mata ne fi shahar ramadan fi shahar sauro kuma a cikin watan da azumi wato wata ramadan ke nan abu wani wata da yake wata ne na azumi wace sai wata ramadan saboda haka ya zo cikin sahihin muslim cewa yuqabbilu fi ramadana wa huwa sa'im annabi sallallahu alaihi wasallam yana kumbuntan mata ne cikin wata ramadana amma kuma yana dauke da azumi saboda haka da asali ya halatta sabanin da malamai suka yana komawa ne ga ɗaiɗaikun mutane wanda zai iya mallakan kai ne sumbantar nan da yake yi na iya ya kai shi zuwa ga ya farma iyali ne su lalata azuminsu haka fara su haushi amma duk wanda ya san yana iya mallakar zuciya sai to wannan shi an halatta mu shine asli wa fil bab eh, qala imam at-tirmidhi yace wa bab a wannan babi akwai hadisi an umar ibn al-khattabi wa hafsata wa abi sa'id hadisi shi umar ibn al-khattab kai ne yazo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yau fa na ƙaro ta ya ce mina na umaru ya ce sun mutan matata ne matata ne ya ce haba umar yanzu idan ka zuba ruwa a bakin ka kurkure ka tofar akwai wani abu ya ce a ya ce ka sayar shi kenan to sannan akwai hadisin ummu salama wa ibn abbas hadisin ibn abbas wa anas wa abi hurairah dukkan su suna magana akan halittin sumbantar eh, eh, mata a lokacin da ake ɗauke da azumi daga wannan azumi farilla ko kuma nafila qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadithu aisha radiyallahu anha hadithun hasanun sahih hadithi ne ingantacce amma duk da haka waqtalafa ulama waqtalafa ahlul ilm ma abuta ilmi sun yi saɓani, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim da wasansu ya qiblati lis-sa'imi game da sumbanta da mai azumi wa rakhasa ba'd ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam fil qiblati lish-shaykh wasu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to yana halatta amma sai ga dattijo wanda sha'awa sai ba su da karfi shi idan ya yi sumbanta babu komai ranar dattijo ya yi matashi karfin sha'awa ko kuwa sai dai a ce mahi yawa a sai dai a ce mahi yawa don sha'awa halitta ce da Allah ke halittawa ya sanya wa ‘yan adam eh akwai iktisabi wanda mutum ke yi shan wasu magunguna don ƙarin sha'awa amma duk da haka asali halitta ce da Allah ke halittawa ya isama abin da ɗan adam da saboda haka kamar su ibn abbas sun halatta ga dattijo amma ban da matashi walam yi rafi tuli sha ba su rangwamta ga matashi ba na ce yana ɗauke da azumi ya sumbanci mata sai a'a mafafa da allah ya zama da huso mu kawai da mai gudun kada ya zan abin azumi ne bai kubuta ba kada ya zan azumin bai tsira ba in azumin da tsira kuma to ya faru ta dalilin da ya sa suka hada shi wal mubasharatu indahum ashaddu su waɗanda suka hana sumbanta suka ce to ta. a lokacin azumi to wannan ya kuma tsananin bisa ga sumbanta wa kan qala ba'du ahli al-ilm wasu ma abuta ilimi kuma ra'ayin shine al-qiblatu تنقص الأجر ولا تفطر الصائم سوى سنبنت نار جلاد أزمين أما دي حتى لا لك أزمين رأي وكما لميتني ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبله Kuna ganin cewa shi mai azumi in dai yana iya mallakar sha'awarsa to yana halatta ya tumbaci matarsa wai zalam ya aman ala nafsihi amma idan bai amince da kai ne ba taraka al da to shi ba sun burta saboda mi li yaslama lahu sawmu don azumi ne ta kukuta wa huwa qawl sufyan ath-thawri wa shafi'i ra'ayin sufyan ath-thawri kenan da kuma imam shafi'i saboda haka kowa shi ya san kai ne asali shine ya halatta amma idan ka aikata ba zai jawo ɓaro maka aiki ba in ka san kina ɓaro ma aiki to ne sun shi in kuma ka san komai bai iya faruwa to nuna ka aikata ya danganta ga yadda kowa yake sai babu na talatin da biyu ma ja a fi mubasharatun sa'ili hadisan da ke magana a kan rungumar mace ne ga mai azumi mai azumi ya rungumi mata ra'ayin da muka karanta a baya cewa malaman da suke gani makaruhi ne sun banta to suna ganin rungumarta ya fi tsanani bisa magama sun banta ba mu ji hadisan da suke magana a akan rungumar Ibn Abi Umar, eh, shi ne Muhammad Ibn Yahaya Ibn Abi Umar, saduku ne wurin malaman hadisi قال حدثنا وكيل سين ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي قال حدثنا إسرائيل وكيع من تجيني ثقة لي ورما لما حديثي حدثنا إسرائيل ابن يونس فيما ثقة لي أنا بإسحاق شيني عبد الله بن عمرو السبيعي فيما ثقة لي ورما لبي عن أبي ميسرة أبو ميسرة sunansa amr ibn shurhabil kamar yadda imamu tirmidhi zai faɗi mana a ƙarshe shi ma siqatun ne mukhadram an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa huwa sa'imun nana aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana runguma ta alhali sa'imun yana mai azumi bayan ta faɗi wannan sai da ce wa kana amlakakum li irbihi amma fa shi annabi ya kasance ya fi ku iya mallaka bukata ce yana iya mallaki bukata ce ya taushe bukata ce ya taushe sha'awa to ku kuna iyawa in kuna iyawa da zubilla in ko ba ku iyawa to kakkuta yi ita da na Aisha ta san hali annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ta ce to shi fa iya ya taushe bukata ce dalilin da ya sa ke na yi saboda haka asali ya halatta amma ga wanda ke iya mallakar sha'awa wanda ko bai iyawa to shi nisanta sai haddasa hannan shi ne ibn sari ibn mus'ab ثقة قال حدثنا أبو معاوية شين Ibn بن خازم الضرير شما ثقة عن عن الأعمش shine Suleiman ibn Mahran al-Kufi shi ma thiqatun ne imamun fil hadith an Ibrahim ibn Qais ibn Yazid ko ibn Yazid ibn Qais an-Nafi shi ma thiqatun ne kuma faqihun an Alqama shine ibn Yazid an-Nafi shi ma thiqatun ne wal Aswad ima ibn Qais ibn Yazid an-Nafi عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لأن عائشة تأتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من دعا الله صلى الله عليه وسلم يقصد كينا سنبنتا ماتني ويباشر كمينا رنبما وهو صائم الهالي ينا أزمي وكان أملككم لإربه amma ya kasance shi ne ya fi ku mallakan bukata ce. Kala Abu Isa, abu isa ce haza hadithun hasanun sahihun wannan hadisin ingantacce ne wa abu mai sarata ismuhu amrubnu eh, shurahbil amr shurahbil eh, wa ma'ana li irbihi da nafsihi da irbihi da nafsihi wato ya fi mallaka abin da sha'awarsa ya zo a cikin alkur'ani a suratul nur Gayar ulil irbat min ar-rijal ulil irbat ne ma da kuma sha'awa waɗanda aka ba su dama su shiga wurin mata waɗanda gaba ɗaya ba su da saboda haka waɗannan guda biyu buka guda biyu duk da muka karanta asalinsu shine al'iba ka rungumi na azumi kana yi ko ba ta yi ko kuma ka rungume ta kana azumi tana azumi ko kana yi ita ba ta yi to duk wannan asali halal amma idan ya kasance zai iya jawo lalacewa azumi to a wannan wuri ne malamai suka karanta saboda haka idan mutum ya gwada ya ga komai bai faru ba to ya san yana iyawa kenan amma da ya fara gwadawa ya ga abu zai wuce wuri to maza yi nisanta in ba haka ba zai faru makai shi ai wannan kuma zai sa a ce asali haramun ne saboda ya halatta don abin da hadisi ya halatta shi to ba za ka ce haramun na ba matuƙar ba khususiyya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan babu dalili akan cewa khususiyya ce saboda haka kowa na da dama aikatawa matashi ne eh, da dattijo ne da duk dai shekarun da mutum yake ya danganta ga irin ƙarfin sha'awarsa in yana iya mallakar kansa ko kuma bai iya ba sai babu na talatin da uku babu ma ja'a la siyama liman lam ya min minan layli cewa babu azumi ga wanda bai kulla niyya azumi tun cikin dare ba wannan kamar yadda za mu zo gaba azumin farilla ke azumi inda na farilla ne ramadana ranko ramadana azumin kafara azumin alwashi duk waɗannan azumma na farilla to wannan dole ne sai an kulla niyya cikin dare kafin hudowa alfijiri idan ba haka ba alfijiri ya hudo a da lokacin kullum ya wuce saboda haka mutum ba zai ce zai azumi wannan yini ba alhali mai dauniya azumi tun cikin dare ba to a haddathna ishaq ibn mansur al-kawthal qala ya thiqatu li awrama lama hadisi qala akhbarana ابن ابي سعيد ابن ابي مريم سين سعيد ابن ابي مريم shi ma siqatun ne wato amintacce ne wurin malaman hadisi qala akhbarna yahya ibn ayyub yahya ibn ayyub saduq rubbama akhba'a saduq ne amma wasu lokuta yakan yi kuskure a cikin hadisi an abdullahi bin abi bakr ibn hazm kenan shi ma siqatun ne wurin malamai an ibn shihab shine muhammad ibni muslim kuma aka yi masa da abu bakr eh, siqatun ne tabtun hujjatun kuma imamun fil hadisi عن سالم ابن عبد الله ابن عمر كينا فيما ثقة لي عن أبيه يا أنسو ما يكنس عبد الله بن عمر عن حفصة شيكما يا أنسو وناديسي غيسة إذا حفصة بنت عمر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من لم يجمع الصيام قبل الفجر duk wanda bai niyya azumi kashin hudowa alfijiri ba to fala siyama lahu bai da azumin wannan yini magana guda kamar yadda yake wannan azumi na farilla kenan kamar yadda bayani zai zo nan gaba insha Allah قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه إمام السلمي يأتي وأن حديثنا حفصة ba mu san da cewa har ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ce ta wannan isnadin da muka samu in ba haka ba duk hadisin da ake wa ta isko cewa mawqufin ne wa qadaru ya an yace a ah, so wannan hadisi daga nafi' maula abdullahi bin umar amma wannan hadisin salim ne ibn abdullahi akwai hadisin nafi' maula abdullahi bin umar annabi da umar dai an so ga abdullahi bin umar qawluhu cewa umar abdullahi bin umar shi ya faɗi wannan magana ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa asaf imam at ya ce to shi gare wannan hadisin mawquf din shine fi inganci asaf wato shi ya fi inganci wa huwa sahihun yace akwai sahihun akwai asaf shi ya fi inganci ashe na salihu din ma sahihun ne sai dai na nafi'i din ya fi zama asaf mai dai hadisi ya inganta to ba a musu gare shi ko da wani ya saba mai to ba a koma mai sannan nan hadisi ne guda ya taraddad bainal eh, bainal eh, mawqu wal marfu' yana kai kawo wani ya ruwato shi marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya ruwaito shi mawqufan ga sahabi kenan wanda ya ruwato marfu'an kenan yana da ƙarin ilimi akan wanda ya ruwato shi mawqufan ko kuma dukkan su kuma kowane su siqatun ne amintacce ne wurin malaman nafi maula abdullahi bin umar amintacce ne salim maula abdullahi bin umar shi ma hakanan nan fiqatun ne bal yana ɗaya daga cikin fuqahaul madina a saba al-mukhtalaf fihi jigajigan malaman fiqh na madina guda bakwai waɗanda shi da shi sadir da abdurrahman ibn salama haka ne عبد الرحمن بن سلمة الراوي عن أبي هريرة عبد بن سلمة أبو سلمة أبو سلمة ابن عبد الرحمن دكما محمد ابن الحارث ابن ابن هشام waɗannan guda uku malamai suka yi saɓani cewa wane ne cikon na bakwai daga cikin jigajigan malaman hadisi malamai fiqh guda bakwai na madina bayan an samo sa'id ibn da Suleiman ibn Yasar da Sa'id ibn Yasar da Qasim ibn Muhammad da wal Urwa ibn Zubair ko da Kharija ibn Zaid to su shida kenan ko to wane ne na bakwai wasu su ce Abu Salama wasu ce a'a Salim ibn Abdullah ibn Umar wasu ce Muhammad ibn al-Harith to saboda haka duk yadda aka kewayo kenan dai yana daga cikin jigajigan malaman fikihu a birnin madina a lokacin su bayan wucewar eh, sahabbai kenan bayan wucewar sahabbai saboda haka kowanne su amince ne idan nafi ya ruwaito mawqufan to salim shi ya ruwaito marfu'an saboda haka yana da ilimi da ya karu da shi wanda shi nasir bai samu wannan ilimin ba cewa hadisi ya wuce ibn umar ba gare shi ya tsaya ba shi ma ɗin ga hafsatu ya ta yi an so hadisi ita kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta amsa haka nan imamu malik ya rawaito cikin muwaffa to saboda haka eh, malamai sun fi suna taraddudi ne inda kamar ya kasance nafi ya fi zama amintacce fiye da salim to wannan ne za a ji hadisin salim a ɗauki na nasu a ce mawqufun ne inda kuma salim ya fi nafi ne za a ji na nasu a ɗauki na salim amma dukkan su martaba su ɗaya saboda haka illai dai kowane su ya faɗi abin da ya sani ne To saboda haka malamai suka fi gabatar da na salim akan na Eh, nafi bisa ga cewa yana da ƙarin ilimin da imamu nafi bai samu wannan ilimin ba wa haka za a yi zan ruya hazal hadisu an zuhuri mawkufan cewa wannan hadisi kuma an ruwaito ga zuhuri mawkufan cewa ma ga maganar zuhuri ce idan in ya kasance haka nan ne ba za a ce mawkufan ba sai dai me za a ce mai wannan hadisi makatu dan zuhuri tabi'i ne saboda haka sai a ce mai makto amma kamar salon da imamu tirmidhi ya amfani da shi mawqufan ala zuhuri to wannan ana iya faɗi haka ne da an ambaci zuhuri an san cewa bi ne na ce mawqufan ala zuhuri to an san cewa mu abin nan hadisi ne munqati'u maqtu'u wala na'lamu ahada rafa'ahu illa yahya ibn ayyub yace ba mu san wanda ya rawaito wannan hadisi an ba sai ya haya ibn ayyub shi kadai aka samu hadisin sa cewa ya marfu an. to ya haya ibn ayyub saduq ne kamar yadda malamai suka tai akai saboda hadisin shi hasanin ne ko da a ce ya kadaita da wannan hadisin wa inna ma ma'ana hadha inda ahli al-ilm wato ma'anan wannan hadisin bayan ya zama magana kan isnadi to ya zo ga fiqhu na matanin wannan hadisin ma'ana wannan hadisin a wurin malamai cewa za su ya liman lam yajmi' siyama qabla tulu'il fajr fi ramadan babu azumi ga duk wanda bai kulla niyyar yin azumi ba gabanin hudowa alfijiri a cikin ramadan au fi qada'i ramadan ko kuma garan ko azumin ramadan wato duk azumi dai da ya zama na farin ne to wajibi ne sai an kulla niyya cikin dare aw fi siyami nazari ko azumi ne na alwashi idan lam yanwihi min al-layli lam yujzihi idan bai kulla niyya azumin tun cikin dare ba sai da aka waye gari al-fajri ya hudo tukunne sai dauni ya azumi to azumi bai isa mai babu azumin wannan yini wa amma siyamu tatawwu'i yace amma azumi na nafila فمباح له أن ينويه بعدما أصبح ينا هلتا جميع أزمي لا يقود الفجر ينا دنيا أزمي يقول نية وأن لوكة يوتي لأزمي أزم النافلة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأن رأي الإمام الشافعي لأحمد بن حنبل لإسحاق ابن راهويه كما hadisi zai zai tabbatar mana da wannan ra'ayi na babi na gaba babi na 34 ma ja fi isa da saimi al hadisin da ke magana a akan shan azumi ga wanda ya ɗau azumi na fila idan ya sha ya kare azumi an bi shi kamar yadda an haka bishi bashi na ramadan ko ko ba a bishi bashi ba abinda wannan ba ke magana a kai kini imam tarmil ya ce haddasa na kusai ba shi da ibn sa'id ibn tarif eh, ibn jamil ibn tarif sikatu ne sab an haddasa na abu al'ahawar shi ne su ne salam ibn sulai al-hanafi shi ma sikatu ne wurin malamai an su ma ibn harb asali sadukun ne asalin hukunci shi ke nan saduk amma kuma fi hadithu hiya al-ikrima istirab idan ga ikirma ibn eh, ikrima maula abdullah bin abbas yarwatu hadisi to hadithu mutaribun ne da'ifun ne saboda haka wannan da'afuhu nisbi ne eh, a nisni ummi hali ya amsa wannan hadisi ga haruru ibn ummi hani'i majhulun ne wurin malaman hadisi an ummi hani binta abi talib radiyallahu anha qalat ummu ta ce kuntu qa'idatan na kasance zaune inda annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri annabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi sharabin sai aka kawo mai abin sha fa shariba minhu sai ya sha daga wannan abin sha da aka kawo mai sun manawala ne sai ya miƙo mini fashariftu minhu ni ma sai na sha daga wannan abin shan da aka miƙo min da ya miƙo min bayan na zama fakultu sai na ce mai inni aznabtu ni fa na aikata zulubi ba fastaghfir li ka neman Allah shi gafarta wani zulubi ki aikata ya ki umma hani qala ta ce na kasance mai azumi ne ba fitar ga shi yanzu na kare azumi faƙala ya nabi ya tambaye ta amin ƙaza'in kun yi taƙazilahu rankuwar ramadana kike yi ƙalat la ta ce a'a ƙalat sai ke mata fala ya zurruki to ba abin da zai cutar da ke ɗan fahimta ko wato ba abin da zai cutar da ita azuminta lafiya lau da ramadana take yi wannan da gangan ne fa ta sha a bisa mantuwa ba ko to inda bisa mantuwa wannan ko da ramadana ne mun karanto akan cewa Allah ne ya ci da ita ya shayar da ita amma idan mutum ya sha da gangan ya kare azumin da gangan in azumin nafila ne to shi kenan ba dai zai ci gaba da azumin ba don da gangan ya kare azumin kuma ba bi shi ba shi ba an fahimtar ko kawo hada imamu sirmi wa filgab a wannan babi ana bi sa'id akwai hadisa a bi sa'idin lukudari wa aisha da kuma hadisun na na aisha zai zo mana nan gaba isha allah haddasa muhammadu ibn ghailan muhammadu amintacce ne wurin malamai hadisi wato sikatu ana haddasa na abu dawud shi ne suleiman ibn zawud a tsayalisi shi ma sikatun ne ana haddasa na shine ibn hajjaj al-ataki abu bisam qala shuba ce kuntu asma'u simak ibn harb yaqulu na kasance ina jin malami na simak ibn harb yana cewa ahadu ibnai ummi hani'i haddathani yace ɗaya daga cikin diyan ummi hani ya karantar da ni falaqitu ana afdalahuma yace sai na haɗu da wanda ya fi su a wurin malaman hadisi su biyu akwai wanda malaman hadisi suka fi fifita su akan wani yace sai na haɗu da shi wa kanat muhu da'data wato sunansa da'da wa kanat ummu hali'i jaddatahu ita kuwa ummu hani'i eh, ita ce jaddata hukakarsa فحدثني في ya karantar da ni an جدته cewa shi kuwa ya ji ne ga kakarsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a wurinta fada'a bi sharabin sai ya kira a kawo mai abin sha aka kawo فشرب سيشا ثم ناولها سيميك أو أمها لي فشربت إتما سيتشا فقال سيدك يا رسول الله يا من صلى الله عليه وسلم أما إني كنت صائمة أما إني فقول ما شاء بشك دفع إنا فكدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما دعا الله كيما الصائم المتطوع أمين نفسه wani lafazin kuma amiru nafsi mai azumin ta ɗauwaɗi an ba shi lamunin kai ne shi amini na kai ne wani lafazin amir shi abba sarakin kai ne in sha'a samu in ya ga dama ya dai ɗauko azumin nan ya ci gaba da azumi har ya kai ƙarshe rana ta faɗi ya sha'a. wa in sha'a aftar in ya ga dama kuma shi ajiye azumi saboda ka in ce ajiye azumin ba da yi ba ne ma'anan abin nan hadisin ke nan saboda ka wanda ya ɗauko azumi na nafila dama ya ci gaba ko kuma ya ajiye sallah ce kake ta nafila ko ka ci gaba ko ka yanki wannan ta rage gare ka in ka iya suwa kai adda ladan in baka iya suwa kuma ba bai ka bashin komai ba wannan hadisin lafazin wannan hadisin shi ya inganta hadisin da gabata in ba haka ba wanda ya gabata akwai majhulun ciki ko eh, shi ne harun ibn ummi hani amma nan hadisin nabi simak sai da ke sai da na haɗu da eh, ibnai ummi hani ‘ya'ya biyu ɗaya daga cikin ‘ya'ya biyu ummu hali amma kuma wanda ya yi su a wurin malaman hadisi shine na haɗu da shi kenan ba shi haru ɗan ummu hali ɗin ba kenan to saboda haka sai hadisin ya inganta sanadiyan wannan eh, mutaba'a da aka samu gare shi in ba haka ba isnadin da ya gabata isnadi ne da'ifin saboda samun mashhur a cikin isnadin saboda ka mai azumi na taɗawa'i yana da dama ya ajiye amma kuma musani cewa mazhabar ita fi ƙarfi a wannan yanki gare mazhabar malikiya haka nan ta yi haka ne makaruhi ne duk wanda fara aikin nafila ya yanki idan ka fara sallar nafila to makaruhi ne ka yanki aƙalla ka yi raka'a biyu kai ta ya ka sallame ka ji ta inda za in ka fara azumi ka ɗauko azumi to makaruhi ne ka ajiye ko da azumin nafila in ka kai guda ne alafin ka ce gobe na bar ɗauka ka dai kai gudan ko to shi ke nan baka dai lalata shi ba to haka ne suka ce idan ka je wurin jana'iza ya halatta ka tashi ka wuce koma gida sai an yi sallar jana'iza sai kun ka nemi izini ga waɗanda aka wa mutuwa in ka je idi ba ya halatta ka sallame sallah ka tashi wuf kai tahiyarka ka yi hudu ba saboda haka wasu ayyuka ne suka ce idan ka fara aiki na nafila bai halatta ka yanke saboda me suka ce Allah ce wala a a'malakum ku, kada ku lalata ayyukan an fahimta ko to saboda haka ba daidai na ba babu li babu la ka ɗauko aiki na ibada ka lalata aikin ibada ka kare ba kila wannan aiki na ibada za ka samu gafara ubangiji da ba za ka samu gafara a wani wuri ba sai a wannan aiki na ibada saboda ka har da in ka ɗauko to sai don wani uzuri ya gita to wannan amma in ga abin shan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shatar in aza baki daidai inda ya aza baki zar to ina aji azumi kamar yadda umma hani ita aji azumi ko <laughs> to saboda za ku wadda falalar ya yi falalar azumi ga da dake yi ya yi falalar azumi ko yanzu duk azumin da za ka yi ba ka cimma fadarajar wanda aza baki dai bisa inda annabi aza baki dai sha wata abin sha ba ka cimma wannan daraja har abada ko in kuwa cikin sahabbai ko da cikin sahabban kai mai abdullahi bin abbas ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an zauna zobe dama ne abdullahi bin abbas hagu ne nan abubakar sirri bayan ya sha abin sha abin da an daidai shi ba da dama to yaro ne an dama da abubakar sirri hagu gari sai da annabi ya roƙe shi yace kana min izini in fara ba abubakar ya sha tukunna yace a'a wallahi ne ka ban zaɓin kowa da inda ka azaba ki ka sha abu in zaɓe ce a ba wani mai komin sai da annabi ya miƙa bai ko al'aibar fal'aibar da Tukunna. to kaga wannan daraja ce mai girma kwarai da gaske saboda ka abinda ita ummu hani ita aikata wannan din daidai ne akan cewa ta ajiye azumin da ta kai ta sha abin shan da annabi ya sha cingin annabi Annan inda ya azaba ke kuma ta azaba ke na, wani abin bugun gaba ne a ba haka ba a halin da muke ciki bayan wucewa wannan to bai kamata a ce mutum ya ɗauki aiki na ibada ya ajiye ba irin haka sai shi ɗan ya zo ya shigan ma duk lokacin da ka ɗauko wani aiki na ibada sai kai don Allah ajiye ba dole na ba sai ya sa ya rahasar da kai ya fahimta ko eh ke ga ce gaskiya ha ba to ba to ne ba to shi nan sai ka aji to ba dai dai la ba a to wanda shi ɗi ba shi ta yi talaka ne ya kai wani ziyara aka taya mai nama ke gwaje na azumi ya kwambe bai ce laba ba eh akwai magana ta dace amma ai na iya ɗiba ko eh sai azumi ne ka amma dai bari ɗan ka ɗan yi buɗe baki da shi ko kuwa ya yi a ta ce a ajiye azumi ba ba hin ce na ba in ba hilla na ko zai yi hau ai wani ajiye hilla ce a kai ko ai hausa Eh, ko a yi gwaranci eh, ya ko abubakar ta da wannan matsayi eh da wannan matsayi ya sha abin sha waka ce bari ajiye azumi na don azabaki inda abubakar siddiq ya azabaki sai da wannan matsayi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam eh sahabbai ba su mai haka nan bayan da suka wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ba bale wani shehi da can da karshen karshen duniya da <laughs> saboda haka ya kamata a kiyaye wannan din illai malamai suna zuwa ne su yi bayani dangane da matsaloli na eh, shari'a san tagariya yadda suke don a san su eh, amma ba suna yi ne don a yi sakaci da ayyukan nafila don su in ba su sakaci da ayyukan nafila amma duk inda matsala take ta shari'a to wajibi ne a faɗe ta yadda take inda ya halatta a faɗi ya halatta inda bai halatta ba faɗi bai halatta ba inda karanta dan da aka haramta sai dabara ta saura gare ka eh lima muna da lokaci qala shu'ba sawa wa qultu lahu eh, sai na ce ma eh, shu'ba wato shu'ba shi ke magana akan cewa falaqitu ana afdaluhuma na haɗu da wanda ya fi su cikin ‘ya'yan umma hali ko eh, shi na wakanat muhu ja'ada wato sunansa ja'ada bayan an yi haka faƙultu lagu sai na ce mai an ta sami ta haza min umma hali wo baka da baka kan ji wannan hadisin daga umma hali kala sai ce la a a a gare ta ji baka da baka ba akhbarani abu salih kaji abu salih zakwan as-samman shine ya karantar da ni wa ahluna ko eh, wa ahluna an ummi hali ko ba ne kadai ya karantar ba har da duk ɗan uwanmu duk gaba ɗaya shi ko ya ji ne an ummi hali daga ummi hali to sai ya nan kaga ya da abu salih ko tsayi eh, warawa hamad ibn salama هذا <coughs> الحديث cewa hamad ibn salama ya rawaita wannan hadisi an kuma ibn harb da samak ibn harb qala ki an harun ibni bint ummi hani cewa ga harun eh, eh, dan diyar ummi hani to wannan harun din shine malamai suka ce majhul ne shine suka ce majhul an ummi hani zuwa ga ummi hani wa riwayatu shu'ba ahsan tirmidhi yake riwayar shu'ba to ta fi riwayar hamad bin salama haka za haddasna mahmud ibn ghailan ibn yace haka Muhammad bin ghailan ya karantar da mu yace me an abi dawud shi ma ya anso ne ga abi dawud ne suleiman bin dawud al-qayalisi faqala sai ce aminu nafsihi bin nuna ko wato shi amintaccen kai ne an ba shi amana an saka mai yuka da nama duk yadda ya ga dama shi Eh, ko dai su yanka shi ci ko su ci wa haddathana ghayru mahmud wani malamin da ba mahmud ba shi ko ya karantar da mu wannan hadisin ya tirmidhi ana bi dawo daga shi malamin mahmud bin ghailatin abi dawo da sulaiman ibn dawo a da shi fa qala sai amiru nafsihi birra yace amiru nafsihi aw aminu nafsihi bi shakki dan ko ya da shakka ko dai ra ko dai nu amiru nafsihi ko aminu nafsihi ala shakki to wa haka na ruya min ghairi wajhin yace haka na aka ruwaito da isnadi daban-daban shi amana min ghairi wajhin an shu'ba aminu aw amiru nafsihi ala shakk قال وحديث أم هاني في إسناده مقام mai ya ce akwai maganganu da malamai suka yi ga hadisin da hadisin ummu hali amma wal'amalu amalu alaihi inda ba da ahli ilm aiki ya gudana a kai abun wasu malamai ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim da ma wasu anna as mutatawwia cewa mai azumi mai azumin tatawwi idza aftara idan ya sha azumin alaƙa ba a alai babu ranko a kai ne a malakiya idan ba da gangan bane to babu ranko za a kurkure ba kika ci gaba da azumi amma mun san cewa a ramadana na azumi ya lalace ko a malakiya. ba duka da ganganci kake ba amma dai ba za ka kafara ba iyaka gudan nan za ka ranta to idan azumin ta tsawai ne suka ce idan ka sha ba da gangan ba to kurkure baki ka ci gaba da azumin ka ba za ka ranka ba amma inda gangan ne kuma azumin nafila ne to za ka ci gaba da wannan azumin kuma za ka ranka hukuncin malikiyya ce na fahimta ko amma wannan kun ga ya saba ba hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi akan cewa azumi ne na tadawwai saboda ka ta sha'e eh, to shikenan ba sai ta ranka ba sai qala وحديث hadisa نعم يتي yace wa ghairi illa an yuhibba an yaqdiyahu ko sai fa شيء shi mai azumin shi son to wannan kan alaje can gare shi in zai ranka ne amma shari'a ba ta azama ba abin da shari'a ba ta azama ba ka ni ina son aikata kenan za ka wa shari'a kenan shi shigi ko wa huwa qawlu sufyan ath-thawri ra'ayin sufyan as-sauri ibn sa'id as-sauri kenan wa ahmad da ahmad wa ishaq da ishaq wa shafi'i da kuma shafi'i kenan malik shi ne cikin su saboda haka kamar yadda na ce in azumi ta dawaki ne da gangan aka karya to za a ranta in ji malik amma bisa kuskure ne to ba za a ranta ba kuma azumin daidai ne a ci gaba Allah ya sa dace da alkhairi abinda makaranta daidai Allah ba mu da ke ciki